Hanyar adalci Darasi na biyu Yaya Allah yake Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Sarkin Salama, nufinsa ne kowa ya san hanyar adalci, kowa kuma ya miƙa kansa cikin bauta ma Allah ta hanyar nan da shi ya kafa, kowa sai ya kai ga samun madawamiyar salama daga wurin Allah. Ga munan, yanzu za mu ci gaba da koyarwa bisa hanyar adalci. Wa'azin nan yana kawo maku labaran annabawan Allah bi da bi, za mu kuma binciki littattafai masu tsarki waɗanda annabawa suka rubuta, suna shaida mana hanyar adalci, masu bin hanyar nan, Allah yana lissafa su a kan masu adalci ne a gabansa. A nazarinmu da ya wuce mun ga yadda annabawa da yawa suka rubuta littattafai, amma Allah shi ne ainihin marubucin kowane littafinsu. A darasi na fari na ce, Ku yi tunani a kan wannan, Allah ya yi magana, ya yi mana magana ta bakin annabawa, nufinsa ne mu saurara, yana magana ta wurin littattafan annabawa, Allah ba ya sakewa, maganarsa ba ta sauyawa. a kowane zamani, Allah ya tsare maganarsa, ya ce, Nassi kuwa baya tashi, Yohana Bishara Sura goma aya talatin da biyar, kuma duniyar kuwa tana shuɗewa, amma maganar Allah kuwa madawamiya ce. Yohana ta fari Sura biyu aya sha bakwai, Bitrus ta fari Sura ɗaya aya ashirin da biyar. Haka aka rubuta a cikin littafin mai tsarki. Yau za mu dubi sash na fari a littattafan masu tsarki wato attaura. Allah ya saukar da littafin nan ga annabi Musa, Allah ya faɗa ma Musa abin da zai rubuta, Musa kuma ya yi rubutun, daga zamanin annabi Musa ka ɗauka zuwa yau, akwai wajen shekara dubu uku da ɗari biyar. A taura ta annabi Musa ta ƙumshi littattafai ko sassa biyar, sashi na fari shi ne littafin farawa, littafin farawa yana da surori hamsin, ana ce da shi farawa domin a cikin muna ganin abubuwan da suka faru a cikin farko. Babba abu ne, sai mu san littafin nan na fari na attaura sosai, a nan Allah ya aza tushe, albarkacin tushen nan. muna fahimtar sauran littattafan annabawa waɗanda ke bi baya. Ta wurin nazari za mu ƙaru cikin sanin manyan abubuwa, za mu ga yadda Allah yake, za mu yi nazari bisa mala'iku da Iblis a kan duniya da sammai, a kan bisashe da mutum, za mu ga yadda zunubi ya shigo duniya, yadda zunubi ya kawo halakarsuwa. da baƙin ciki, kuma za mu binciki hanyar ceto, wadda Ubangiji Allah ya shirya domin masu zunubi su koma wurin Allah, su yi kyakkyawar hudda da shi. Labaru na fari suna ba mu tarihin mutanen farko, da zunubi na farko, da mai kisan kai na farko, za mu ji labarin addinin ƙarya na farko, da annabawa na fari, da al'ummai na fari, za mu yi tunani a kan labarin Adamu da Hawwa'u, da Kayinu, da Habila, da Nuhu, da ruwan tsufana, za mu karanta labarin annabi Ibrahim wanda shi ne abokin Allah, za mu ga Isma'ilu da Ishaku, da Isuwa, da Yakub, da isuhu da mugayen ’yan uwansa, dukan waɗannan da wasu kuma. suna cikin littafi na fari na attaura. Saboda haka, abokai, muna roƙo ku saurara da kyau, lokaci ya yi, za mu soma nazarinmu cikin littattafan annabawa. A littafi na farko na attaura, Sura ta fari, aya ta fari, aka rubuta, a cikin farko, Allah ya sama da ƙasa. A nan ne ya cancanta mu fara nazarinmu domin a nan ne Allah da kansa ya fara littafinsa, a cikin farko Allah ya sama da ƙasa. Akwai abin tunani game da ayin nan, menene ke akwai kafin Allah ya sama da ƙasa, menene ya kasance kafin a yi duniya? Littattafai masu tsarki suka bayyana cewa babu wani abin da ya kasance sai Allah shi kaɗai. shi yasa aka rubuta a cikin farko Allah, duka abin da muke gani muke taɓawa yana da masominsa, amma akwai wani na dada inda babu sama, babu duniya, babu tekuna, babu itatuwa. A cikin farko Allah ya halicci sammai da duniya, amma babu rana, babu wata, babu taurari. A cikin farko babu mutane, babu mala'iku, a wancan zamani babu wani abu wanda muke saninsa a yau sai Allah shi kaɗai. Shi yasa mun karanta aya ta fari a littattafai masu tsarki wadda ta ce, A cikin farko Allah ya sama da ƙasa, littafi bai ce, A cikin farko Allah tare da mala'iku ba, bai ce, A cikin farko Allah da mutane ba, a'a, littattafai sun gaya mana a cikin farko Allah, a cikin farko babu mala'iku, babu mutane, babu wani abu wanda ya kasance, a cikin farko ɗaya kaɗai yana da rai, ɗayan nan Allah ne. Yau, waɗansu suna cewa, Ba na ganin Allah, kai, ban yarda akwai shi ba. Ga masu cewa, Babu Allah, ni ke da waɗansu tambayoyi, ko kun taɓa ganin iska da kuke yin amfaninsa, da kuke yin numfashinsa, ko kun taɓa ganin iska a cikin sararin sama? Ba ku ganin iska, kuna ganin abin da yake yi, kuna ganin itatuwa suna motsi, amma iska ba ku ganinsa, haka yake game da Allah. ba mu ganin Allah, idanunmu ba su iya ganinsa, shi marar ganuwa ne, amma abubuwa da Allah ya halitta suna shaidar kasancewarsa. Nasti ya ce, Al'amuran Allah marasa ganuwa, wato ikonsa madawami da allantakarsa, sun fahimtu sarai ta hanyar abubuwa da aka halitta, kuma ake ganin su saboda haka mutane sun rasa hujja ko hamzari. Roma Sura ɗaya aya ashirin Wani abin da muke fahimta daga aya ta farko ta taura shi ne, Allah baya da mafari, a cikin farkon farawa ba a halicci Allah ba, Allah shi ne Ubangiji madawami. Dukan abin da muke sani muke gani a duniyan nan yana da mafarinsa. amma Allah ba ya da farko, babu mai kamarsa, a cikin farko akwai shi, ba ya da mahaifi, ba wani mahalicci wanda ya yi shi, Allah bai halicci kansa ba, shi ya sa littattafai masu tsarki aka ce, a cikin farko Allah, shi kaɗai ne ba ya da farko, shi kaɗai ne ya kasance tun fil azal yana da rai har abada. Sunansa Ubangiji madawwami ne, yadda yake a yau, haka yake a da, haka yake har abada, Allah baya sakewa. Har wa yau, ayan nan tana koya mana wani abu, da cewa a cikin farko Allah ya sama da ƙasa, muna ganin girman ikon Allah, Allah mahalicci ya fi kowa girma, ba abin da ya fi shi iko, shi ne Ubangijin dukan halitta, gaskiya da zuciya ɗaya muna cewa, Allah akabar, Allah mai girma ne, babu mai kamarsa, ya fi tekunan duniya da hadarin iska da rana da tamarari duk ya fi su girma, ya fi dukan aljanu da mutane hikima da iko, ɗaukaka ta tabbata gare shi har abada. Shi wanda ya gina gida ya fi gida muhimmanci, haka Allah mahalicci mafifici ne domin ya halicci dukan komai, Allah mai girma ne, yana rayuwa ta dalilin ikonsa, Ba ya dogara ga komai, ba ya dogara ga kowa, ba abin da ya fi Allah girma. ba ya bukatar komai, ba ya bukatar kowa, shi ne ɗayan nan mafi girma. Mu ’yan Adam muke da bukatu iri-iri, kowane yini, dare da rana, sai mu yi numfashi, muna bukatar yin barci, da abinci, da abin sha, muna bukatar mahaifi da mahaifiya, muna bukatar abokai. muna bukatar sutura, muna bukatar abu da yawa, wa ya iya lissafinsu, amma Ubangiji Mahalicci mai yin komai da kowa ba ya da bukatu, ya jin yunwa, ba ya jin ƙishirwa, ya taɓa gajiya, ba ya da jiki irin namu, ba abin da ya buwaye shi, ba ya da ƙarshe, shi Allah madawwami ne shi ne mai iko duka. Ga wata babbar tambaya, da shike Allah ba kamar mutum yake ba, baya da jiki irin namu, to, yaya Allah yake? Littafi mai tsarki yana ba da amsa a sarari, an rubuta cewa, Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuwa lalle su yi masa sujada a ruhu da gaskiya kuma, bisa ga Yohana Bishara Sura hudu aya ashirin da hudu. Yaya Allah yake? Allah ruhu ne, mutum yana da jiki da ruhu, amma Allah ruhu ne kaɗai, ruhun Allah baya da iyaka, yana ko'ina, Allah yana bisa komai da kowa, ya cika kowane abu, yana ganin kowane abu, dare da rana, duk ɗaya ne ga Allah, ko ka ɓoye a ɗakinka, Allah yana can. yana ganinka, Allah ya san komai da komai, ya san tunaninka da gurin zuciyarka, Allah mai girma ne. To, yaya Allah yake, bari mu taƙaita su wannan yau, Allah ba kamar mutum yake ba, Allah, Allah ne, ba mai kamarsa, yau da gobe cikin nazarin hanyar adalci za mu ƙaru cikin sanin halin Allah, cikin littattafai masu tsarki akwai sunayen Allah masu ɗimbin yawa, shi Ubangiji ne, shi maɗaukaki ne, shi maɗaukin sarki ne, shi mahalicci ne, shi tushen rai ne, shi haske ne, shi mai adalci ne, shi mai tsarki ne, shi mai jinƙai ne, shi ƙauna ne. shi mai rai ne, Allah mai gaskiya ne, hakika Allah wanda a cikin farko ya halicci sama da ƙasa, shi mai girma ne, game da shi littattafai sun ce, Zurfin hikimar Allah da na saninsa da rashin iyaka yake, ai, daga gare shi ta wurinsa kuma dukan abubuwa suke, shi ne kuma makoma tasu. Roma Sura sha ɗaya talatin da uku da kuma aya ta talatin da shida. Allah makaɗaicin mamallaki abin yabo sarkin sarakuna Ubangijin iyayen giji, shi ne kaɗai mara mutuwa, yake kuma zaune cikin haske da baya kusantuwa, shi kuwa ba mutum da ya taɓa ganinsa, ko kuwa zai iya ganinsa, girma da madawamin mulki su tabbata gare shi, amin, amin. Timotawus ta fari Sura shidda aya sha biyar da sha shidda. A wata Sura, Musa, annabin Allah ya yabi Allah da kyakkyawar waƙa cewa, Ayyukanka manya ne, masu ban mamaki, ya Ubangiji Allah maɗaukaki, hanyoyinka na adalci ne, na gaskiya ne kuma, ya sarkin al'ummai, wane ne ba zai ji tsoronka ba, ya Ubangiji, ya kuma ɗaukaka sunanka, domin kai kaɗai ne mai tsarki. Wahayi Sura sha biyar, aya uku da hudu, Allah da girmansa ba su da iyaka, ita ce koyosuwa a aya ta fari a cikin maganar Allah wadda ta ce a cikin farko Allah. Saboda haka, abokai, sai mu yi tunani a kan abin da muka ji yau, a cikin farko Allah, a cikin farko Allah kaɗai ya kasance, saboda haka Allah kaɗai yana da cikakken bayani na gaskiya game da abubuwan da suka faru a cikin farko. Allah kaɗai ya iya nuna mana gaskiya kuma game da abin da zai faru nan gaba. sai Allah kaɗai ya iya bayyana mana gaskiya game da yadda yake. Na sani waɗansu suna cewa mutum bai iya sanin Allah ko abubuwan da za su kasance nan gaba ba, duk da haka, littattafan annabawa suna faɗa akwai yadda za mu san Allah, kuma akwai yadda za mu san inda za mu kasance a lahira, domin maganar Allah ta ce. na rubuto muku wannan ne domin ku tabbata kuna da rai madawami, kuma domin mu san shi wanda ke na gaskiya, shi ne Allah na gaskiya da kuma rai madawami. Yohana ta fari Sura biyar aya sha uku da ashirin Abin da Allah ya shirya wa masu ƙaunarsa ba wanda ya taɓa gani, ba wanda ya taɓa ji, ba kuma wanda ya taɓa tunani, amma Allah ya nuna mana waɗannan abubuwa ta wurin Ruhu, gama Ruhu shi yake bincike komi har abubuwan Allah masu wuyar ganewa. Korintiyawa ta fari Sura biyu aya tara da goma Ku da kuke sauraro a yau, ko kun san Allah don kanku, ko kawai kun ɗauke shi mahalicci mai girma wanda yake da nesa ƙwarai ya fi gaban sani? Abokai, nufin Allah ne ku san shi, farin sani, ku kasance tare da shi har abada. Littattafan annabawa suna koya mana yadda muke shiga kyakkyawar hudda mai daɗi tare da Allah, sai dai mu ba shi kunnenmu da zuciyarmu, mu je abin da Allah ke faɗa. saurara makiran Allah a maganarsa mai tsarki, ya ce, Ku juyo wurina a cece ku, ku mutane ko'ina a duniya, ni kaɗai ne Allah da ke akwai. Ishaya Sura 45 aya 22 Abokai, mun kai inda za mu ajiye magana a yau, na gode don sauraron darasi na gaba. za mu yi nazari a kan mala'iku da Iblis wato Shaiɗan, ko ka san asalinsu? Allah ya sa muku albarka ta wurin tunani bisa wannan aya daga littafin Allah, Allah ruhu ne, masu masa sujada kuwa lalle su yi masa sujada a ruhu da gaskiya kuma. Bisa ga Yohana Bishara Sura hudu aya ashirin da hudu, Allah ya taimake mu amin.